wallahi na rantse da Allah baka isa ba me yake nufi ni zaka kalla ka kalle ni ka yaudare ni wallahi baka isa ba daina kula ta zaka abin da kike so da kai kenan to shine me shine me mazan yanzu ma ko baka ce kana son su ba ma ya aka kare ballantana ka ce kana son su ai yanzu namiji ya kai kansa ma yace yana son mace kwana nawa ake yi kusan ni dai fa ina bayyana da gaske a duk yadda ta zo mun baki shi ba me yana daga hankalinki akwai matsala ne ina mijinki ɗani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya isa macuci azzalimi. Dan Allah malam tunda aikin gama ya riga ya gama ka yi haƙuri ka daina bina. Ɗani. Mm, Wallahi wannan al'amarin ne. Dishi da ni. dan akwai rudani a cikinsa ni na rasa ma mai abu ne a duhu ba ka tunanin cewa zai zama matsala gare shi ba haka abin yake ba Allah ya ba mu mafita kowa ya gani ya ga yarinya shafaɗe ya budurwa ko ke ma kina bin bayan su ne Thinking something does not make it true. One thing something does not make it real. Sometimes life is just an illusion. Ba za mu taɓa barin wannan abin ba. Dole ne mu miƙa Sadiq kotu. Ai tona asirinsa, ai tozarta gidanmu ne. Ƙarya ne gaskiya. Ba zan tsaya jiran ja da ke ba. amma ya kamata ki ƙara tsayawa sosai In 2017, this journey starts from London and ends in Nigeria. Who made it possible? It's the unflappable and unsinkable gentle giant producer, Abubakar Bashir Mashadda, and the incredible outstanding company, Al Mubarak International Limited, Rudani. gami da ruɗani, na so a ce ana iya hangen zuciya na tabbata da kin zubda mata da hawaye I love you so much and I care about you a lot. I will explain everything to my dad. Please don't keep me waiting for too long. <laughs> Danny. agitation, anxiety, danger, disorder, distress, dilemma, rudani. Shi daman ba zan yi sauran ba. Ba fayin kai na bane umarni aka bani kuma umarni. This film is a cliffhanger, grabber, pitch pot boiler capable of pesting you to your seat, making you wanna know more. Rudani. Hmm, Duk mace ta gari ba ta taɓa faɗin sirrin mijinta. Wallahi zuciyata za ta iya bugawa. Ki yi haƙuri don Allah. karɓi ƙaddara. Rudani. Hmm, Jamilu Ahmad ya kasa movie. Story idea Abubakar Bashir Mashadda. Screenplay Nasir S. Gongwazo. producer, the unflappable and unsinkable gentle giant producer, Abubakar Bashir Mashadda. za a batta haka ba. Mm-hmm. Official trailer, MS Minagge. Dani. Directed by Ahmed A. Bifa. Ba zama muka zo ba zuwa ne zan tafi da Habiba. Wallahi ƙarya kike duka ce kika haife ta. Allah ko mara kunya. Zan ga yadda za a fita daga gidan nan ba Habiba. Habiba! An in ka yana take an baki sai an gama ce za a to ku tabbatar kuna shirin daukar da babu gabo daga ranar da aka dauko yar ku aka kawo gidan da aka dauko da alaba gabo to za ku amsa kiran kotu dan za a je a karba mana hakkin yar mu da kuka salwantar da rayuwarta a nan gidan Allah ka raba da wannan rayuwa wanda babu komai a cikin ta sai rudani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yeah. kat hmm, Tani.